وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة بايا هكا أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكا يبو da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah halittar mamallakin wanda shi ke gudanar da lamarin yau da kullum shi kaɗai ya cancanta bauta masa cikin ikonsa da yardarsa ya kawo mu wannan wuni na biyu a cikin watan ramadana hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda shi ne 25 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai a daidai wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan da muke gabatar da tafsirin masallacin umar ibn abdulaziz da ke cikin tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama muke gabatarwa a cikin wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata Allah ya tsare mu ya kare mu daga dukkan sharri da fitinar da take iya samun bayi a cikin wannan wata mai albarka a yan uwana wata fa'ida da ta zo mini dan gabatar muku da ita kafin fara wannan tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wuni na biyu wani bawan Allah yake cewa me abin da ya kamata gaya min wani abu guda ɗaya wanda ya kamata na aikata shi a cikin wannan wata mai albarka wanda zan rabauta na samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan alkhairi a cikin wannan wata suna da yawa waɗanda za ka aikata amma cikin fa'idar da na samu bayan tambayarka lallai yana daga cikin mafi muhimmancin abin da za ka yi a cikin wannan wata mai albarka ka dace da alkhairin Allah madaukaki yi kokari ka kyautata wa mahaifanka komin kankantan abin da Allah ya baka dama yi kokari ka faranta ran iyayenka da suka haife ka yi kokari kai musu wani alkhairi ka isar da shi ko da kana ganin cewa sun wadatu da wannan abu yana daga cikin mafi girman abin da za ka samu kusa ce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da shi karka ce iyayena suna da karfi ba sa bukatar in taimake su a'a birrul walidain kyautata wa iyaye ba sai ba su da shi ba a'a suna da shi kokari ka kyautata musu da wani abin da zai faranta musu rai kar ka manta iyayen nan su za su iya bayar da mafi tsadar rayuwarsu domin kai ka rayu za su ba baka gudunmawa a rayuwarka wadda ta kai su zuwa ga shiga wani hali da kakanika yi duka don kai karayu ibn adi cikin littafinsa alkamir ya kawo kissar hushayim ibn bashir wannan bawan Allah hushayim ibn bashir yake cewa ya auri mahaifiyar shu'ba ibn hajjaj shu'ba ibn hajjaj babban malamin hadisin nan da ake masa laƙabi da amirul mu'minin na hadith yan uwana kun san kuwa mace tana ɗaukaka tana girma sababin yayin da ta haifa duk inda aka ce wannan mahaifiyar wane ne to darajar ta zai karu girmanta zai ƙaru. shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun kafin mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wali jamaliha wali diniha manzo Allah ce cikin abubuwan da suke sa auri mace akwai hasab daraja ta matsayin matsayinta ita dangantakar mutum tana fitowa sababin iyayensa kuma tana fitowa sababin ƴaƴansa in kai ba kowa bane in ka aifi kowa sai ka zama kowa to mahaifiyar shu'ba ibn al-hajjaj saboda ta aifi manyan manyan malaman hadisi irin su shu'ba da haka dole ce daraja ta kima sai dai shu'ba karatu ne Allah madaukaki ya bashi ba kuɗi yake da shi ba wannan mahaifiyarsu lokacin ta girma amma tana da daraja saboda ta aifa uba. Hushayin ibn Bashir ya ce na aure ta na bata kuɗi dirhami dubu hudu shine sadakin da na bata na aure ta Abin mamaki wannan mahaifiya ta ba tana da yayanta guda hudu maza sai ta kira su wannan kuɗi da aka bata dubu hudu na dirhami kowane ɗa daga ciki ta ɗauki dubu ɗaya ta bashi ita ba ta da koko ta ɗauki dubu hudun nan ta bayar a raba wa 'ya'yanta kowa dubu dubu ta ce wallahi dama auren nan nayi shi ne don ku wadata sababin auren nan kawai ina so ne ku ku zama wadata ko wani samu kuɗi na bashi wannan uwa kenan ta saukar yadda darajarta da girmanta don kai ka rayu don kai ka zama wani abu ita ba bukatar ta auren ba ba bukatar ta kudin gabi ta ba ba bukatar jin daɗin rayuwar ba a kai ka ji daɗin rayuwa to haka kai mata ka take haka wancan mata sa take haka wancan mata sa take wannan mahaifiya bai cancanta ka kyautata mata ba da haka yana daga cikin mafi girman abin da za ka yi bawan Allah ka samu kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan watan yi kokari ka kyautata wa iyayenka da abin da Allah madaukake baka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kyautata wa iyaye kamar yadda Allah maɗaukake yake so ɗan uwana za mu tashi a cikin aya ta takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu hud wato faɗin Allah maɗaukaki wa layin akharna anhum azaba, ila ummatin ma'duda na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله ما يجمع لدوكك idan ba manta ba a da ta gabata ya ba mu labari yake cewa wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil maut inda zaka ce da su su kafirai kenan innakum mab'uthuna min ba'dil maut lalle ku nan za a tashi ku bayan kun mutu la yaqulanna alladhina kafaru tabbas kafirai za su rika cewa in hadha illa sihrun mubin wannan magana taka ba komai bace wannan abin da ka zo da shi din ba komai bane face sihiri ne wanda yake bayyananne kamar yadda muka ce al-imamu da kisa'i suna karantawa in hadha illa fahirun mubin kai ba kowa bane kai ba komai bane wato suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face mai sihiri ne kuma sihirin bayyananne to dori akan wannan sai Allah madaukake ce wala in akhadna anhum azab idan kuma muka jinkirta musu azaba ila ummatin ma'adudatin zuwa wani lokaci ma'adudatin ɗan kankani zuwa wasu 'yan kwanaki kidayayyu 'yan kaɗan layaƙulunna za ka ji suna cewa ma ya wai me ya rike wannan azabar me yasa bata zo ba ala ku saurara yau mai lokacin da wannan azabar za ta zo musu laisa masrufan anhum ba abun wato kautarwa bane ga barin su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgilanci da shi sakamakonsu su shine zai afka musu gobe alkiyama a cikin wannan aya ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce idan har aka jinkirta musu azaba wannan azabar ba ana nufin azabar lahira ba a azabar duniya idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu alƙawarin azaba yace in ba ku bi ba za a iya halakar da ku in ba ku yi kaza ba za ku haɗu da mummunan sakamako za ku haɗu da kaskanci a rayuwarka ta duniya sai su rika cewa to wai ma ya hadisu me ya rike wannan azabar bata zo ba su suna gaggawa da azabar Allah subhanahu wataala walan akharna anhum azaba ila ummatin ma'dudatin zuwa wani lokaci umma wato burhatin min zaman wani lokaci domin kalmar umma malamai suka ce suna daga cikin wato kalma wadda take da fadin ma'ana al-imam abu abdullah yake cewa a cikin tafsirin sa umma larabawa suna itlaqin suna nufin abubuwa guda takwas sai dai alkur'ani ya yi amfani da umma akan ma'anoni guda hudu cikin guda takwas da alimam kurtubi ya faɗa daga ciki akwai wannan ma'ana umma ana nufin cewa waqtin wa zamani wato wani lokaci daidai yake da faɗin Allah maɗaukaki wa qala alladhina jami'uhuma waddakara ba'da ummati. ai ba'da zamani wadda ya tsira daga cikin mutane guda biyu da aka yi nufin kashe su da suka zo wajen annabi Yusuf alaihi salam yake fassara musu mafarkin su Allah maɗaukaki yace wa qala alladhina jami'uhuma wanda ya tsira daga cikin sannan ba a kashe shi ba waddakara ba'da ummati ya tsaya yayi tunani ba da ummatin ai ba da zamanin wa waqtin bayan wani lokaci kaga al'umma anan ana nufin alwaktu wa zaman hakanan kuma akan ce umma ana nufin imaman yuktada bihi wato wani jagora wanda yake abun koyi kamar yadda Allah madaukake ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen lalle annabi ibrahim alayhi salam ya zamo jagora ne shi abun koyi amma sai Allah madaukake ce inna ibrahima kana ummatan ai imaman yuqtada bihi kaga ana faɗa ana nufin ana cewa umma ana nufin imaman yuqtada bihi haka nan akan ce umma ana nufin jama'atun minan nas wato wasu taron jama'a aka ce da su umma wannan shine ma lafazin da yafi yawa a cikin alkur'ani kamar yadda Allah madaukake ce kana nasu ummatan wahidatan ai jama'atan wahida wato jama'a jama'a guda daya wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu mutane ba su kasance ba sai al'umma guda ɗaya kaga ummatan ai jama'atan minan nas wal ba asna fi kulli ummatin rasulan kaga ummatin ay jama'atin akan fada jama'atun minan nas amma hakika wani lokaci akan faɗe shi ma ba minan nas ɗin ba a jama'a kawai taro ko da ba mutane ba kamar yadda Allah dauka cewa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amfalukum umam jama'u ummatin ne Allah dauka ce babu wasu abubuwa da suke tafiya a bayan kasa wala ta'irin yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu ma da ke tashi a sama yake tafiya illa umamun kaga sai ce umam jama'u ummatin kenan su ma ana ce da su umma kenan wato jama'a ko da mutane ko ba mutane ba taron wasu halittu daga cikin halittun Allah madaukaki sawau mutane ne aljanu ne tsuntsaye ne dabbobi ne duka akan iya ce da su umma ma'ana ta hudu da Allah madaukaki ya amfani da ita cikin alkur'ani a ma'anan umma shine addini wal millati wash shari'a addini da kuma shari'a kamar yadda Allah madaukake ce qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun ubangiji ta ta'ala yake da labari suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma mun samu iyayenmu ala ummatin ai ala dinin wa millatin wa shari'atin mun same su akan wani addini kuma mu ma akai zamu bi mun same su akan wata shari'a kuma akan shari'a za mu bi to anan ubangiji ta'ala ya ce ila ummatin ma'dudatin kenan yana nufin wato wani lokaci da aka yi musu jinkiri ba afkar musu da azabar ba malamai suka ce kuma umma din nan da yake wato asali yana da itlaƙinsa an fi akan jama'a wasu taro halittu daga cikin halittun Allah maɗaukaki galibi an fi faɗansa akan taron mutane suka ce shi yasa galibi duk inda aka ce umma din ko da an faɗi ana nufin wata ma'ana da shi to zaka samu cewa yana da alaƙa da wannan asalin jama'a din suka ce ubangiji ta'ala ya kira umma yana nufin wato lokaci saboda a cikin lokacin ne jama'ar suke rayuwa ana samun lokaci ne ta yadda in waɗannan jama'ar sun rayu sun tafi sai wani lokacin ya zo wannan jama'ar sun rayu su ma su tafi sai wani lokacin ya zo shi yasa aka ce jama'ar wato shi yasa lokacin shi ma aka ce da shi umma li'anna al-ummata ta'ishu fihi saboda ita al'umma din tana rayuwa ne a cikin wannan zamanin shi yasa aka yi itlaqin umma ana nufin cewa lokaci to lokacin da ubangiji ta ya jinkiri azabar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce za a adabtar da su sai suka ga an yi jinkiri ba a kawo musu azabar ba sai su rinka tambaya la yaqulunna asali yaquluna ne amma sai aka sa nunu tauki shi yasa sai la yaqulunna la yaquluna dama akwai nunu to amma an sa nunu tawkidi saqila saboda haka wannan nunun da nunun sun haɗu guda biyu sai aka cire ɗaya aka bar ɗaya sai ya zama sai ya zama na cewa shi kuma wawun din da yake la yaquluna akwai wata wawun a jikin lamu har yanzu to amma wannan wawun din an cire ta liltaqa'is sakinaini saboda nunu tawkidi saqila nunin ce guda biyu daya mai ɗauri ɗaya kuma mai wasali mai ɗaurin kuma ita ce a farko sannan wawan ɗin shi ma mai ɗauri ne mai sukuni ne da mai sukuni da mai sukuni sun hadu na haka dole a cire guda daya saboda haka sai aka cire wawan sai ya zama la kenan jama'a ne an gane ko walin akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la sai su rika cewa su din ma ya hadisuhu sai ce wai me ya tare wannan azaban ne ta zo ba Allah ta'ala ya ce su daina gaggawa yawma yatihim laysa masrufan alhu. lokacin da azabar da ta zo ba a bar kautarwa bane ne su ma'ana ba su da wani da zai iya kautar da azabar Allah madaukaki ba ta same su ba wa haqa bihim ma kanu bihi sakamakon abin da suke izgilanci da shi domin izgilanci suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya da suke yi kamar suna ganin ka ce za a yi ina azabar yaushe za a yi mana azabar? sai Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki wannan abun a matsayin izgilanci suke yi to wannan izgilancin da suke yi Allah subhanahu ta'ala ce za su ɗanɗani kuɗarsu, su za su samu mummunan sakamako akan izgilancin da suke wa ma'aiki alaihi salatu salam. Allah ka tsare mu na'am ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه فأذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن هذا ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير الله mai girma da ɗaukaka ya ce walayin azaqnal insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana wa ɗan adam rahama daga wajenmu thumma naza'naha minhu sannan sai muka ɗauke masa wannan rahmar, muka cire masa ita innahu shi a wannan lokacin la ya'usun sai ka same shi mai fitar da tsammani daga dawowar rahamar kafurun mai kafirce ubangijinsa ko mai butulce ubangijinsa akan ni'imar da ya masa da wala in na na'ama'a Allah ta'ala ya ce idan kuma na azaqnahu ba da barra muka ɗanɗana masa na'ama jin daɗi da ni'ima da barra bayan tsanance tsanance masu ta shafe shi la yaqulanna sai ka ji yana cewa zahaba sayyi'atu anni to duka wani mummunan abu wata fatara wani talauci kuma ya riga ya banni ya kau innahu la farihun sai ka same shi mutum ne wanda yake mai alfahari fakhurun wanda yake mai tsananin wato alfahari da ta gama Allah ta'ala ce illal ladina sabaru sai dai waɗanda suka yi hakuri su ne ba za su zamo haka ba wa abilus salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai ula'ika irin waɗancan kan lahum magfiratun tana da gafarar Allah maɗaukaki wa ajrun da kuma lada kabirin wanda yake mai girman gaske ubangiji ta'ala ya ce cikin wannan ayoyi guda uku wala in azaqna al-insana minna rahmatan idan muka dandana wa dan adam wata rahama daga wajen mu inji Allah maɗaukaki al-insan a itlaqin sa ana nufin cewa dan adam sawa'un mu'mini ne ko ba mu'mini ba wasu daga cikin malamai sun keɓance wannan lafazi na al'insan da cewa wani mutum ake nufi da shi daga cikin malamai akwai wanda ya ce alwalid ibn al-mughira shi ake nufi da wala'in azaqna al-insana min rahmatin thumma naza'naha minhu innahu la'iusun kafur wato ana bada labarin abin da ya aikata ne wasu suka ce abdullahi ibn abi umayya al-makhzumi shi ake nufi dan uwan wato ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya musulunta saboda ana sifanta shi da mutum ne mai tsananin kiyayya ga addinin musulunci kafin Allah maɗaukake shirye da shi zuwa ga musulunci din amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa al-insan anan ba a nufin wani mutum guda daya lafazin al-insan din da yazo anan ana nufin dukkan jinsin mutum ya shiga cikin wannan ayar akwai malaman da suke ganin cewa duk inda al'insan ya zo a cikin al-Qur'ani yana zuwa ne fi ma'aridin dham wato in aka zo da shi za ka ga cewa kowane lokaci ya zo ana nufin zargi ne amma wannan magana in kai e wato Kabi biyu alkur'ani za ka ga cewa ba za ta gaskata ba akwai wurin da za ka ga cewa Allah maɗaukaki yana batal insan amma ba wurin duk da cewa ba wurin yabo ba ne amma ba wurin zargi ba ne da ya ce Allah maɗaukaki ce hal a ta'adar insani hainun min ad-dahr lam yakun shay'an malqura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira kaga anan Allah madaukaki labari kawai yake bayarwa dan adam ya san asalin sa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ai akwai wani wani wato wani lokaci da yazo wa dan adam a lokacin babu shi sam sam ba ambaton sa ma ballanta na asan shi waye to kaga al-insan anan ba zambu ake ba wa in kana ba yabo ake ba kenan akwai wuraren da Allah madaukaki yake ambaton al'insan amma yana nufin ba da labari wa in kana mafi yawan inda ake faɗan al'insan za ka samu wajen zargi ne wal asr innal insana lafi khusr kaga ana zargin dan adam ake yi da inna al'insana kulika halu'a idan massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin galibi mafi yawa inda aka ce al'insan zargi ake to wannan ɗaya ne daga cikin wurin ubangi ta'ala yana zargin jinsin ɗan adam a mafi yawan ɗabi'arsa idan Allah maɗaukaki ya bashi wani arziki ɗabi'arsa in an masa wata ni'ima sai aka karɓe ni'imar kuma ya zamo ba shi da shi mulki ne Allah maɗaukaki ya bashi sai ya karɓa arziki ne Allah maɗaukaki ya bashi sai ya karɓa ya zamo ba shi da shi to za ka same shi us za ka same shi mai fudda tsammani ya isa ya yi isu ko ya isa ya yi asu duka ana fana wato zaka samu ya fidda tsammani daga rahmar Allah maɗaukaki kafurun sai ma wannan sababin sai zama yana kafircewa Allah sai kafirce wa Allah maɗaukaki saboda da an masa nima amma yanzu an ɗauke ta ko kafur ya zama bi ma'ana juhud kufuru ni'matin kenan ma'ana ya zama cewa sai ya musanta cewa ma da Allah masa wata nima wato dan adam dabi'arsa mafi yawa idan Allah maɗaukaki masa arziki idan aka karɓe arzikin ba zai gode wa Allah maɗaukaki ya yi haƙuri ya tuna cewa da Allah maɗaukaki masa wata nima ba kuma ya kyauta da zato wa Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa Allah maɗaukaki zai iya kawo masa ni'imar ko da ta gushe amma sai fidda tsammani sai ya ga cewa kwata-kwata kuma kamar ba a taɓa masa wata ni'ima mai ya kafirce wa Allah maɗaukaki ya butulci wa Allah maɗaukaki akan ni'imar da ya masa wato dan adam wannan dabi'a su ce daga cikin dabi'unsa amma Allah ta'ala ce wani arzaqnahu na'ama ba'da darra amma idan wato ya samu ni'imar bayan da yana cikin tsanani ne na farko yana cikin ni'ima ne sai aka mai da shi cikin tsanani sai ya butulci wa Allah madaukaki sai ya kafirce wa ni'imar da Allah madaukaki ya masa a baya kuma ya fidda tsammani daga rahmar Allah wannan kuma an ba shi neman ne bayan da yana cikin wani kunci da wata rayuwa mai tsanani sai rinka cewa za zahaba sayyi'atu andi ce to aini ba ni ba wata matsala kuma yanzu ba ni babu wata damuwa ba ni ba wani kunci innahu la farihun sai ka same shi yana wato takama wato farih akan ce fariha farahu ana nufin yayi farin ciki kamar yadda kuma akan ce ya fariha yafrahu ana nufin cewa yayi takama kamar yadda Allah madaukake ce inna Allah la yuhibbul farihin Allah madaukaki baya son mutane masu alfahari ubangiji ta'ala yace to dan adam haka yake yanzu da shi ba kowa ba yanzu ya zama wani maimakon ya jingina wa Allah madaukake bar. ya gode wa Allah subhanahu wataala ya yarda cewa Allah madaukaki ne masa wannan ni'imar kuma zai iya kwacewa a kowane lokaci ya ga dama amma sai ya rinka girman kai ya rinka alfahari ya rinka takama da abin da Allah madaukaki ya bashi yana alfahari akan wannan sa Allah ta'ala ya ce illal ladina sabaru wa amilu salihati sai dai waɗanda suka yi hakuri da jarrabawar da Allah madaukaki ya musu wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai su ba sa cikin irin wancan jinsin wasu malamai suna cewa wannan istitna'i ne muttasil wasu kuma suna cewa istitna'i ne munqati menene istitna'i idan mun ce muttasil ma'ana idan mun ce muttasil daga cikin wancan jinsin yan adam ɗin da Allah ya ambata a cikin ayoyi guda biyu na farko su ne Allah madaukake cire wasu yace illal ladina sabaru wa amilus salihati kenan sai ya zama al insan anan ba ana nufin kafirai bane ana nufin mutane wakida da waɗanda suke da masu imani da marasa imani baki ɗaya sun shiga cikin faɗin Allah wala in azaqana al-insana minna rahma kaga a wannan ma'anar ba zai a kebanci ayar da wani mutum guda ɗaya kamar yadda wasu malamai suka faɗa din Walid ibn al-Mughira ko kuma Abdullah ibn Abi Umayyah al-Makhzumi ba sai zama Allah madaukaki ya ciro su ne daga cikin istifna'i ne muttasil ma'ana waɗannan mutanen daga cikin wancan jinsin ɗan adam ɗin ne Allah maɗaukaki ce akwai waɗanda su kuma ba za su yi haka ba amma wasu malamai suna ce isna'ilin munqati da Allah madaukakin ta illal ladina sabaru yana nufin cewa wancan jinsin ɗan adam ɗin ana nufin kafirai ɗabi'ar su kenan illal ladina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai su waɗannan masu imani kenan su ba sa cikin waɗancan ai kamar ka ce kenan lakinnal ladina sabaru wa amilu salihati shine ma'anan illa anan kamar illa bi ma'ana lakin wato lakin allazina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗanda suka yi haƙuri, suka yi aiki na gari to su waɗannan suna da samun gafarar Allah madaukaki kuma suna da lada wanda yake babba a wajen Allah subhanahu ta'ala wannan aya da Allah madaukaki iya yayi togo yana nuna cewa wato waɗanda ba su fanti da waɗancan sufar ba suna da kyakkyawan sakamako da Allah madaukaki ne ba su ma'ana waɗanda suka yi juriya a lokacin da Allah maɗaukaki ya jarrabe su da talauci da kakanuka yi la'alla da suna cikin wadata amma sai Allah maɗaukaki ya karɓi wadata don ya jarrabe su to sabaru sai suka yi haƙuri wa amilu salihati suka yi aiki nagari sun yi haƙuri sun yi aiki nagari sun yi aiki nagari bayan sun yi haƙurin kuma sun yi aiki nagari lokacin da suke cikin ni'imar ma da Allah maɗaukaki ya ba su domin shi mumini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadithin muslim ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمر المؤمني أبو ما مايكي الأمر ينسى الحيري idan sharri ya same shi abinda bai bai so ba domin sharri a adam shine abinda bai so ya same shi abinda bai jin daɗinsa sa domin sharri a wajenka ba shine sharri Allah subhanahu wataala ba da yawa abin da Allah madaukaki zai jarrabe ka da shi kai ne kake ganin sa sharri amma shi a wajen Allah madaukaki ba sharri bane da Allah yana nufin ya dauka darajar ka da Allah yana nufin ya kai ka wani matsayin da in ba ta wannan hanya ba ba za ka je ba saboda baka ayyukan da za su iya kai ka zuwa ga wannan matsayin kaga shi a wajen sa ba sharri bane kai ne a wajen ka sharri in ba ka da lafiya kai zaka ga sharri ya same ka amma a wajen Allah madaukaki ba sharri bane in talauci ya same ka kai zaka ga sharri ya same ka amma a wajen Allah madaukaki ba sharri bane idan an kwace maka wata kujera kai zaka ga sharri ya same ka amma a wajen Allah madaukaki ba sharri bane to amma in a matsayin ka kai sharrin da kake ganin sa sharri ne ya same ka sabara zaka yi hakuri fa kana khairul lahu kuma hakan fa kana khairul lahu hakan sai zama alheri gare shi mumini idan kuma ni'ima ce jin daɗi ne ma ya same shi shakar sai ya gode wa Allah madaukaki fa kana khairan lahu hakan sai zama masa alkhairi hakan baya samuwa sai ga waɗanda suke masu imani Allah maɗaukaki ka sanya mu daga cikin masu imani shi mai imani shine yake haƙuri da dukkan abin da Allah madaukaki jarrabe shi da shi kuma hakan sai ya zama alkhairi gare shi ya zama ya zama ya zama dauka dauka ga darajarsa daga mu Allah madaukaki sannan kuma akan kare masa zunubansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin muslim wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa wato ubangiji ta'ala la yusibul mu'min hammun wala ghammun wala nasabun wala wasabun wala hazan hatta shaukata yushaguha illa kaffara Allah anhu biha min khatayahu annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani abu da zai samu mumini na damuwa ko bakin ciki ko na wahala ko na cigo ko da kaya ne ta soke shi face sai ya zama kafara gare shi ce shi mumini kaga abubuwa da yawa sharri ne za su same ka kai kake ganin su sharri amma a wajen Allah madaukake ba sharri bane domin ya kankare maka zanubai da su kaga su ba zama sharri a gun Allah subhanahu wataala ba kai ma rashin sani ne kake ganin cewa wannan abin sharri ne wannan yana nuna wato waɗannan ayoyi suna nuna halayyar dan adam yadda dan adam yake wato bai cika godiya wa Allah madaukaki ba galibi dan adam idan alkhairi ya same shi ba zai jingina shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba ba zai yi abin da Allah maɗaukake ke so da shi ba galibi ma ɗan adam ko ya samu baya ganin ya samu sai dai wani ya ce masa ya samu mutum Allah maɗaukake ya masa wadata sai ka ji ana cewa wani ai kukan kuna da wadata sai ya ce kai bari dai kawai kai dai ga mutum shi baya ganin yana da shi ya tara miliyoyin kuɗi ya tara gidaje ya tara gonakai ya tara motoci amma har yanzu yana ganin cewa shi ba shi da kawai ana cewa kana da shi yana cewa ba da shi kuma yana daga cikin godiya wa Allah madaukaki idan Allah madaukaki maka ni'ima ka yarda kana da ya maka amma duk lokacin da kana cikin ni'ima amma kana cewa kai baka ciki da baka gode wanda ya maka ni'imar ba kamar yadda kuma yana daga cikin godiya wa Allah madaukaki idan yayi maka ni'ima ka jingina masa ita kada kai abin da karu ne yace inna ma utitu ala ilmi indi yace an bani wannan dukiyar ne saboda wani kwarewa da nake da shi na san wato a'lamu wujuhal makasibi na san hanyoyin da za a nemi kuɗi in ce ayan ka ka koyi dabarun kasuwa ai wani bai iya dabarun kasuwa bane shi yasa bai samu ba kai ka iya dabarun kasuwa shi yasa ka samu wane bai yi karatu bane shi yasa bai samu abin duniya ba kai ka yi karatu shi yasa ka samu a'a ka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ce fadlullahi ne yasa kaga bayin Allah su Allah madaukaki ya ba su cewa suke falalar Allah ne annabi Sulaiman lokacin da Allah madaukaki ya masa ta goma shi ga dukiya ga mulki amma sai ya jingina abin zuwa ga in fadlillah ce falal Allah ne li ne. a ashkuru am akfur ce Allah madaukaki ya jarrabe ni ne in gani zan gode ko ba zan gode ba to kaga bawan Allah na gari shi haka yake amma bawan da ya kangare wa Allah madaukaki ko ya zamo ba na gari ba to shi kullum baya ganin ya samu ma ballanta na ya gode wa Allah madaukaki in kuma yana ganin yana da shi din ma baya jingina wa Allah madaukaki kullum in ya samu ba a ji amma in ya rasa za a ji innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'a illa almusalli Allah ta'ala ce dan adam haka yake khuliqa halu'an an an halice shi ne halu alhalu shine mutumin da wato kamar yadda ake sufantawa a Hausa farar kura ga kwadayi ga tsoro wato shi ga shida kwadayi halu ga korafi ba kuma rashin godiya shine huhalu me yasa ya zama mai korafi saboda idan masa ku sharru zuwa idan sharri ya sami shi kowa sai ji duk inda ya samu faduwa a kasuwa to kowa sai ya ji duk inda albashin sai makale ba biya shi akan kari ba to kowa sai ya ji duk inda ya noma ya fadi kowa sai ya ji duk musiba duk inda ya samu to kowa sai ya ji a dinka faɗa kenan kamar ka ce yana kai karan Allah mahalicinsa zuwa ga mutane idza masahu sharru sa wa idza masa manu'a amma idan alkhairi ya same shi sai ka ji gum yayi shiru ba zai fada ba zan da ya samu riba ba zai shiru zaka ji amma ran da ya samu faduwa kowa sai ya ji shi wannan dabi'a ce ta dan adam Allah madaukaki ba ya samu da irin wannan dabi'a yana son da idan mun samu mu gode masa mu jingina ni'imar zuwa gare shi Allah subhanahu wataala na'am فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Hmm. Allah ta'ala ya ce fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka mai yiwa kai zaka bar wani sashin cikin abin da ake maka wahayi wa da'iqun bihi sadruka mai yiwa zuciyarka tana kunci da su abin da suke aikatawa an ya ƙulu laula unzila alaihi kanzun dan kada su ce maka me yasa ba a saukar masa da taskar dukiya ba au ja'a ma'aku malak ko kuma me ya hana a ce mala'ika ya zo tare da shi wajen isar da sako inna ma anta nadhir kai din nan mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil Allah ta'ala majibinci ne akan komai da kowa ubangiji ta'ala yana ba da labarin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake zamun kansa a ciki saboda irin zarge-zarge da ƙurayshawa suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin muzantawa da suke masa da nufin kaskantarwa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama da haɗi da izgilanci da suke wa annabi sai ce me yasa shi a matsayin sa na annabi zai riga zuwa kasuwa me yasa a matsayin sa na annabi zai yi kaza me yasa ba a saukar masa da kuɗi ba wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'hu nazira laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura Allah ta'ala ya ce suna cewa mali hadha ar-rasul ya'kulu at wai me ya samu wannan annabin ne kam yake cin abinci wa yamshi fil kuma yake tafiya cikin kasuwanni me ya haɗa? a matsayinsa na manzo na Allah me hada shi da cin abinci me hada shi da shiga kasuwa yana tafiya laula unzila ilayhi malakun wai me yasa ba a saukar masa da mala'ika ba fa yakuna ma'ahu nazira ya tafi tare da shi suna yin gargadi saboda mutane su gaskata shi me ya hana a jefo masa wata taska ta kuɗi domin su ma'aunin su na ɗaukaka a duniya shine kana da kuɗinka kana da kuɗi kai ne maɗaukaki in baka da shi kai kaskantacce ne aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha ko ya zama yana da wata gona wanda zai rinka shi daga wannan arzikin wannan gonar fa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan zalimai azzalumai abin da suke cewa annabi sallallahu alaihi sallama da mabiyansa suna cewa ba kowa kuke bi ba illa rajulan mashuran face mutumin ne wanda aka sihirce shi kawai kuke bi to irin wannan maganganu da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana shiga cikin matsala yana shiga cikin kunci domin yana ganin cewa gashi nan ya zo musu da shari'a daga Allah maimakon su karba su tsira amma sai suna izgilanci wa annabi sallallahu alaihi sallama ubangi ta ala ce fala'allaka tarikun mai yiwa kai la'alla ana faɗanta da ma'ana guda biyu la'alla akan faɗe ta litaraj abinda kake so ya faru takan ce la'alla la'allahu ya tazakkaru au yakhsha la'alla na litarajji ne ana tsammani ana fata ne ya tazakkar ya wa'azantu au yakhsha ko ya tsoron Allah madaukaki ya daina kafircin da yake akan ce la'alla littawaqi abin da kake tsammanin zai faru ko da ku kana kin wannan abu an gane ko ko da kana sa, ko kuma ma galibi kana sa, amma ta tawakka ta tawakka uku uku kana tsammanin can wannan abin zai faru cika ce la'alla kamar yadda Allah madaukake yake ba da labari mutanen da suka mutu bayan sun mutu suna wurin su dawo da su duniya la'alli amalu salihan fi ma taraktu mai yiwa a tawakka kenan in na dawo mai yiwa in na dawo a amalu salihan dan aikata aiki na gari fi matar cikin abin da na bari to anan za mu ga cewa Allah maɗaukaki ya ce fala'allaka ba zai yiwu ya zama littaraji ba ƙafa ba zai yiwu cewa tsammani ko so ake yi manzo Allah ya faru haka haka faru gare shi ba la'allaka tarikum ba'd mai yuha ilayka mai yiwa kai tarikun zaka bar baba ma yuha ilaika sashin abin da aka maka wahayi kaga ba zai yi a ce ana fata ne ana tsammani ne mun dan Allah ya haka ba abu nabi shine la'alla litawaqqa hal yutawaqqa dalika lin-nabi ana jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar wani bangaren wahayin da aka yi masa ya sarwa ba a jin tsoron wannan ba zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan ya bar wani abu daga cikin abin da aka saukar masa ba yasa da yawa daga cikin malamai suka ce la'alla laysar ala babiha wannan la'allan ba akan babunta da aka sani larabci aka amfani da ita anan ba ai hal anta kamar istifhami ne ma'ana hal anta tarikun ba'd ma yuha ilayka shin wai zaka bar wani abin da aka maka wahayi ne wa ba'iqun bihi satruka shin wai zuciyarka za ta yi kunci ne da abin da suke yi shine abu kamar istifhami ne tambaya ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma shine abin da yake dacewa da wannan ma'anar ayar saboda ahlus sunna wal jama'a yadda alqur'ani yazo da magana ma'anoninta da magabata suka fada ko ko ma'anonin kalmar a cikin lugha ba shi kadai ake dauka ya amfani da shi wajen fasara aya ba a'a ana lura da cewa magabata menene abin da suka fasara wannan ayat shi menene kuma abin da zai fi daidai da dacewa da shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita domin ba zai wata aya ta zo kuma tana cin karo da asalin gundarin tafiyar shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba da haka sai a duba ma'anar da ta fi dacewa da wannan cikin abin da ya dace da shari'ar musulunci sai a dauka aiki da shi ba zai yiwu a yi tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallama zai bar abin da Allah maɗaukake masa wahayi ba ba zai yiwu a yi kuma tawakku'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai bar wani abin da Allah madaukake saukar masa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya da alƙawari cewa zai isa da dukkan sako kamar yadda Allah ya umarce shi ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalati wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin da haka anan fala'allaka ce fa hal anta tarikun ba'd ma yuha ilayk shin zaka bar wani abin da bangaren abin da aka yi maka wahayi da shi ne fa hal bihi sadruk shin zuciyarka ta yi kunci ne da wannan sakon da ka zo da shi saboda irin kalubalen da kake fuskanta a wajen waɗanda suka ƙi imani an ya ƙulu laula unzila alaihi kanzun an ya ƙulu bi ma'ana da Allah ya ƙulu wannan ya faru a cikin alkur'ani ba wuri ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an ana nufin li'alla ai li'alla ya ƙulu laula unzila alaihi kanzun dan kada su ce ko kuma ya zama an tana nan a babanmu ta ai an ya kulu shin za ka bar wani abin da aka maka wahayi da shi ne shin zuciyarka za ta yi kunci ne an ya kulu laula unzila, alaihi kanzun dan sun ce me yasa ba a saukar maka da kaskar dukiya ba au ja'ahu ma'ahu malak ko ko sun ce me yasa mala'ika bai zo tare da kai ba inda ma anta nazir kai fa mai gargadi ne kawai yi gargadin ka ka kyale su shari'a ba hannunka take ba hannun Allah subhanahu wataala take kar ka damu sun ce kaza sun ce kaza iyakaci gargadi ne naka wallahu ala kulli shay'in wakil Allah kuma shine majibinci akan dukkan komai baki daya a takaice dai wannan ayar ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da irin kalubalantar da yake samu daga wajen waɗanda suka yin imani da irin talabat ɗinsu da suke wa abubuwan da suke nema manzon Allah ya musu sai ce yi kaza yi kaza yi kaza abinda suna ganin cewa baya cikin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai iko ne na Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta زعمت kisafan aw ta'tiya billahi wal والملائكة qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا حكا سكي تشيوى لن نؤمن لك وبذا من إيماني لكيبا حتى تفجر لنا من الأرض أو أكوكما حتى تفجر لنا أو تكرا تفجر لنا كو تفجر لنا من الأرض ينبوها هل سيكا أبقوا من إدر الواد كسان abin da suke nema manzon Allah ya musu kenan haka kawai wuri ba ruwa ba idan ruwa ba komai amma manzon Allah ya bubbugo musu da ruwa a wajen aw yakuna laka jannatun min nakhilin wa inabi ko kuma ya zamo kana da gonakai ko kana da gona min nakhilin wa inabin cike da inabi da dabinai amma ka zauna haka kawai talaka baka da komai ka ce Allah madaukaki ya aiko ka su suna ganin wannan ba za su yi imani da shi a haka ba duk daga cikin abin da suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yakuna laka baytun min zukhrufin sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da wani gida kayatacci wanda aka yi masa ado aw tarqa fi sama suka ce ko kuma baka kawo sama hawa saman kaɗai bai isa ni bai san sai sa su imani ba walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila ilaina kitaban da qara'uhu har sai ka sauka mu da littafi na qara'uhu mu zo muna karanta littafin wai ko da manzon Allah ya hau saman ma ya sauko ba za su yi imani da shi ba sai inda ya sauka ya zo musu da littafi suna karɓi littafin suna karantawa ya zo da shi bai tafi da littafi bai dawo da littafi Allah madaukake ce wannan duk ba aikin ka bane dul subhana rabbi kace tsarki ya tabbata ubangiji na shike da ikon wannan hal kuntu illa basharar rasula ni ba kowa bane face mutum ne amma manzo ne da Allah madaukaki ya aiko to kaga tun da shi manzo ne na Allah subhanahu wataala shi dan aika ne ya isar da sakonsa amma maganar ya bubbugo da ruwa ya sauko da littafi daga sama ya yi wallaki gida mai kaza ya mallaki gona ko wannan duka ba mallak ba damar sa bace Allah subhanahu wataala ne in ga dama ya bashi in bai gada ba ko ba zai bashi ba duka dai wannan rarrashin manzon Allah ake yi da waɗanda wannan aya da makamantan su saboda irin kalubalantan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yi da wasu abubuwa da suke ganin cewa ya kamata a ce manzon Allah ya zo da su in dai har manzon ne na gaskiya Allah madaukaki yake nuna ce. cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri wannan duka ba zai shafe shi ba ba zai cutar da shi ba matukar dai shi mai gargadi ne kuma ya gargadi ya isar da sakon Allah na am yaquluna iftara قل فأتوا بعشر مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن الخالقين نعم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وكان آية دمك فسر فدن الله مدعوك جيف لعلك تارك بعض ما يوحى إليك muka faɗi ma'anoni da duka wannan lafazin la'alla zai iya ɗauka amma sai muka zaɓi lafazin da zai fi dacewa da shari'ar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma yadda yake yardaddan Allah amintaccen Allah subhanahu wataala ba zai yi ayi tsammanin zai bar wani abu na wahayi saboda wani abu da ake gaya masa ba duk irin abin da za a yi ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar wani abu na saƙon Allah ba amma da wasu gancin malamai suna cewa wato asali abinda a su shawa yake damun su shine aibanta iyayen gijinsu da yake zuwa a cikin littafin Allah shi ne abinda yake damun su me yasa za a rinka aibata allolinsu a ce ba sa ji ba sa gani ba sa iya warkarwa ba sa iya bayarwa ba sa iya karbewa ba sa iya daukakawa ba sa iya kaskantarwa to su wannan suka suna ganin cewa cin mutunci ne da zage-zage wa allolinsu wasu malaman tafsiri sai suke ganin cewa irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ganin cewa ko zai kame ne ya daina yin ya daina faɗan wannan to kaga wannan shi kansa in dai abin lafazin da ya zo cikin alkur'ani ne ayar da Allah madaukake saukarwa annabi ne ta zo da irin wannan salo da irin wannan bayani ba zai yiwu a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kyale ita ba face ya isar da ita domin dan aika ne na Allah kuma amintacce ba dan amincewar da Allah madaukake da shi ba ba zai zabe shi daga cikin dukkan halittu gaba da ya fifita shi a kansa ya fifita shi a kansu sannan ya zama kuma shine manzo mafi girman manzo daga cikin mandanninsa ba amma ɗaukan wannan ma'anar da cewa istifhami ne ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama zai fitar da kai daga cikin duk wannan wato neman menene abin da manzon Allah sallallahu alaihi zai bari kawai Allah madaukaki yana ganin cewa manzon Allah yana sa kamun sa yana samun kansa cikin kunci ne shi yake cewa to dan sun yi kaza sun yi kaza shin za ka bar kaza ne ba ana tsammanin za a bari bane an gane ko kamar kai ne kake tambayan wani da yake ganin cewa ya shiga cikin wata matsala sai kake cewa to wani za ka daina kaza ne saboda kaza ba wai kana tsammanin zai bari bane amma kana kana wato ganin cewa bai kamata ya rinka jin wannan kuncin bane an gane ko kuncin nan da yake damuwar da yake samu a cikin ransa shine abin da Allah madaukaki yake so ya kautar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma haka ahlus sunna duka suke daukan ma'ana mai kyau su jingina wa shari'ar Allah in an ce shari'ar Allah alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun mamaki ne wasu za ka ga cewa sun yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yarda da littafin da Allah madaukake akwai annabi da shi sun yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma alkur'ani sun yarda duk inda Allah maɗauki ya magana a cikin alkur'ani za su iya ƙoƙarin su fito da ma'ana mai kyau su ba da kariya wa littafin Allah su ba da kariya wa wato wa janibin littafin Allah subhanahu wa ta'ala amma abin mamaki cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa iya wannan aikin kamata yayi ka ɗauka cewa da alkur'anin nan da sunnan nan duka manzon Allah ne ya zo da su matukar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ta hanya nagartacciya isnadi ingantacce salsala nagartacciya babu wani tawaya a ciki daga cikin dukkan ilimin hadisi da aka sanya ilimin karban magana da wannan al'umma take banta da shi Allah maɗaukaki keɓance al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da ilmul isnad bibiyan magana a tantance ta wani samfur na tantance magana wanda ba taɓa samun wata al'umma da ita ba sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma sai ka samu hadisi duk ya wuce wannan matakin al-imam bukhari ya inganta shi ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa al-imam muslim ya fitar da shi a cikin littafinsa ka samu al-imam abu dawud ya fitar da shi al-imam tirmidhi ya fitar da shi al-imam an-nasa'i ya fitar da shi ibn majah ya fitar da shi al-imam malik ya fitar da shi cikin muwatta ad-darim ya fitar da shi zaka samu duk malaman hadisi sun yi rubdugu sun hadu akan cewa wannan hadisin ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai malamin hadisi ne ko guda ɗaya zaka samu hadisi bai ja ba akan ingancin wannan hadisi amma abin mamaki wani sai ya zo sai ce maka shi wannan hadisin bai yadda da shi ba shi a wajensa abin da ya dace da hankalinsa shi ya inganta wanda bai dace da hankalinsa ba bai inganta ba ya yadda ya kariya wa alkur'ani ya bashi ma'ana mai kyau amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za bashi ma'ana mai kyau ba ba zai iya fitar da mas'alar ta hanyar shari'a gaba ɗaya ba ya kalli cewa wace ma'ana ce mai kyau za ta dace da wannan hadisin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da magabata suka rayu akan su kenan al-imam shafi'i rahimahullah yana cewa amintu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillah ala murad rasulillah yake cewa na yadda da Allah na yadda da duk abin da yazo daga wajen Allah kuma a yadda Allah madaukake ke nufi yace na yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na yadda da abin da yazo daga manzon Allah akan yadda manzon Allah yake nufi wannan magana ta ishe ka uwana cikin hadisin da ya inganta daga annabi amma sai baka gane ma'anarsa ba ka ce na yadda da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar da zaka samu wani da yayi maka duk jahilcin da kake da shi akan wannan hadisin domin yan uwana jahilci shi da kake gani fadi ne da shi da aka samu cewa kai malami ne Allah madaukaki ya maka ilimi amma ka jahilci wani hadisi guda daya wannan ba zai tauye darajar ka ba ba zai kaskantar da kai ba dan ka jahilci ma'anar hakikanin ma'anar wannan hadisin ce fa tsalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ka tambayi masana abu cikin abin da baka sani ba in kana da ilimin hadisi amma wani hadisi guda ɗaya baka samu ma'anarsa ba kai akan wannan ilimin kwaya ɗaya na wannan hadisin kai ka jahilce shi dan haka je ka tambayi wanda ya sani ya kara maka bayani shi yasa magabata sun yi ta maganganu sun yi ta sharhi akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu sabo da zaka zo da shi wanda ba su yi magana akan sa ba matukar akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne in kai ya saba wa hankalinka ko ma ka ga magabata da suka fi ka hankali da duniya ta yadda da hankalinsu domin abin da kullum ya kamata ka lura da shi sai ka ga cewa in aka ce wa hadisi bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah duk sun inganta wannan hadisin amma kai sai kaga ya saba wa hankalinka kai baka yadda da shi ba to ya kamata ka tuhuma hankalin naka ne domin al-imamu bukhari duniya ta yadda da hankalinsa al-imam muslim duniya ta yadda da hankalinsa al-imam malik duniya ta yadda da hankalinsa haka tirmidhi haka ibnu majah haka nasa'i kai babu wanda shi ba da shaida ko mutanen unguwarku ko ba su ba da wata kyakkyawar shaida akan hankalinka ba ballantana duniya ta haɗu akan hankalinka to ya kamata ka tuhumi hankalinka maimakon ka tuhumi hankalin bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da malik da suka inganta wannan hadisin bai saba hankalinsu ba ya kamata ka tuma hankalinka bai kamata a ce waɗannan taron zaratan malamai da duniya ta yadda da su ta yadda da hankalinsu da kaifin basirarsu da hangen nesan su kai a ce gaba ɗaya kafi su hankali kafi su fahimta ba ya kamata ku koma ka ga cewa suka binci wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ce am yaqulu naftara ba haka bane bal bima an am bima ana bal shine ma'anan ba haka bane yaqulu naftarahu suna cewa kirkiran alkur'anin manzon Allah yayi kul ka ce da su fatu bi ashr suwarin mislihi ku zo da goma kwatankwacin surorinsa muftarayatin kirkirarru tun da kun ce shi ma ƙur'anin kirkira ne to ku kirkiro surori guda goma kwatankwacin na alkur'ani wa da'u man sabatun min dunillah ku kira duk wanda kuka samu iko koma bayan Allah don ya taimake ku akan wannan manufar taku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya cikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkira wannan alqur'ani ne fa in lam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba akan wannan kira da kuka yi na su kirkiro fa'lamu to su sani fa'alamu ku sani annama unzila bi ilmillah lallai an saukar da shi ne wannan littafin ilmin lahi da ilmin Allah wa Allah ilaha illahu kuma ku sani babu wani wanda ya cancanta abota masa zai shi Allah fa hal antum muslimuna shin ku kuna cikin masu miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukaki? ku yarda da saƙon da ya zo da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi wannan wato kalubalantar su Allah subhanahu wataala yake yi lokacin da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafin da ya zo da shi alkur'ani kirkira ne am yaqulu naftara sun saba fada sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkira yi kirkira man kirkira yi am yaqulu na taqawwala Balla la yu'minu suna cewa kirkiran alkur'ani yayi gaba daya ai taqawwalahu at-taqawwul shine ka fada abinda ba haka yake ba ma'ana ya kirkiri magana ne sai jingina wa Allah subhanahu wataala to annan abin da zamu samu wato ubangiji ta ta'ala ya bada labarin suna cewa kirkiran alkur'ani aka yi to sai Allah madaukaki ya ce tunda suna ganin kirkira ne me zai hana su ma su kirkiro ko da surori goma ne daga cikin surorin alkur'ani kuma ma in suna da mai taimakon su su kira ya taimake su don wannan aniya ta su tabbata a nan za mu ga ubangiji ta'ala ya ce wato su kawo surori guda goma a cikin suratu yunus da ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa'tu bi suratin mislihi wa da'u man sabatu min dunillahi in kuntum A ce su kawo sura guda daya amma anan kuma sai Allah madaukake shi kawo goma wasu daga cikin malamai suka ce saboda suratu yudin ta rigayi suratu yunus wato sai da aka kalubalance su a cikin suratu hud da surori guda goma suka kasa sannan a cikin suratu yunus aka kalubalance su da kawo sura daya ma'ana domin tartibin surorin alkur'ani da suke cikin alkur'ani a yanzu ai ba haka suka sauka wajen Allah maɗaukaki a tartibin su ba a'a zaka iya samu wata sura tana can kasa amma kuma a wato wato ita aka fara saukarwa wato jerin yadda aka jura surorin yadda Allah madaukake ce a jera su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jera haka aka jera su amma ba wai yadda suke a jere haka suka sauka ba da haka suka ce suratu hudin ita ce ta rigayi suratu yunus shi yasa an ce su kawo sura goma suka kasa shi yasa aka ce su kawo guda daya wasu daga cikin malamai suka ce a'a ba mu da abin da ke nuna cewa suratu hudin ta rigayi suratu yunus bal suratu hudin ita ce ma ta zo daga baya suka ce asali a waccan sura suratu yunus ubangiji ta'ala ya kalubalance su da kawo sura daya wadda take cike da fasaha da umarni da hani da labarai da aja'ib abubuwa da yawa waɗanda alkur'ani ya tattara ana son surar ta zama ta cika irin wannan sharadi to da suka kaza shine Allah madaukake shi su kawo ko sura guda goma kawai ko da ba ta da irin hukunce hukunce da umarce umarce da labarai irin na alkur'ani a'a mujarradin surori guda goma masu balaga su iya kawo irin yadda alkur'ani yake kawo magana mai balaga ko da babu irin hukunce hukuncen da suke cikin waɗancan surorin to su kawo sura guda goma kenan sai ya zama an kalubalance su a sura ɗaya ne a can amma tare da tarin ma'anoni da yawa a cikin wannan surar nan kuma an umarce su da sura guda goma amma kuma ba tare da waɗancan ma'anonin ba haka wasu malaman suka suka fada ubangiji ta'ala dai ya kalubalance su lallai su kawo tunda suna da awan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kirkiran alqur'ani yayi to su ma ai larabawa ne masu fasaha su ma su kirkiri irin surorin alqur'ani su kawo ina har yau ba su iya ba zamu dakata anan insha Allah saboda lokaci ya rigayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh